بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باقي أمواه ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hakika kariya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajibi ne akan dukkan musulmi da musulma baya halatta ga mutum ya ji wani abu da ya shafi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya zan bai yi komai a kai ba kamar yadda yake wajibi ne a kare sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imam yahya bin yahya yana cewa azzabu an sunnati afdalu min al-jihad kare sunna ya fi falala ma fiye da jihadi hakanan kare sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma wannan wajibi ne domin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne suka nakalto mana wannan addini har ya iso zuwa gare mu babu shakka din mai bibiyar kafafen sadarwa na zamani a 'yan kwanakin nan ya ji wani sauti na murya ta Dr. Ahmad Gumi da yake magana akan hadisi akan wani hadisi daga cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin da Imam Imam Ahmad da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ciwo ya masa tsanani mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ku kamun littafi rubuta muku wani bayani ko rubuta muku wani littafi wanda ba za ku bace ba bayansa. A wata riwaya sai jana Umar Allah ya kara masa yarda, game da riwayar da ke cikin Bukhari a hadisi na dubu uku da da sai jana Umar da ya ji haka yana cikin waɗanda suke wajen, tunda a wajen akwai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ma ahlul baiti a gurin gaba ɗaya kamar yadda wata riwaya ta gwada. Sai jana Umar da ya ji wannan ya ce, alamu ciwo yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tsanani dan haka a wajen mu akwai littafin Allah ya wadatan mana a wata riwaya ta Imam bukhari Allah ya kara masu yarda riwaya ta dubu uku da da hamsin uku wacce riwaya da na ambata ta farko eh, riwaya ce ta da sha hudu? a riwaya ta dubu uku da da hamsin uku ya zo da lafazin faƙalu waɗanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan lokacin sai suke cewa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana magana ne irin ta wanda yake cikin hali na rashin lafiya dan haka suka yi saɓani muryarsu ta ɗaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce to ku tashi ku bani waje bai dace ku yi jayayya a na ba wannan riwaya kamar yadda na ambata tana cikin Bukhari hadisi na ɗari da sha hudu da kuma hadisi na dubu da hamsin uku da sahih muslim hadisi na dubu ɗaya da ɗari shida da bakwai to dr ahmad gumi yana bayani kan wannan hadisi a wajen bayanin ne ya faɗa cikin kurakurai munana wanda bai dace ga musulmi wanda ya fahimci waɗannan kurakurai ya je su ya shiru a kai ba saboda abin da suka kunsa abu ne mai matukar muni wanda kudirce wannan abu gane wannan abu da kudirce shi da yadda da shi da faɗar shi zai iya kai mutum zuwa ga manafinci ko kafirci ko karkacewa addini ubangiji Allah madaukakin sarki ya kare mu gaba daya mu da Dr. Ahmad Gumi gaba daya wannan yasa ga lallai akwai bukatar a faɗakar akan wannan kuma muna fata dakta da almajiransa da duk wanda ya ji wannan kilif wannan sauti za su yi saurare na gaskiya sauraren neman gaskiya kuma su dawo zuwa ga gaskiya domin an rojo ilal haƙƙi fadila dawo gaskiya falala ce wannan ce ɗabi'a ta malamai magabata da dukkan malamai nagari yayin da suka faɗa wani kuskure suka samu gyara to suna dawa kan abin da yake na gaskiya kuma haka ba zai cutar da su ba gabanin mu fara bayanin waɗannan kurakurai yana da kyau mu ji muryar dakta dangane da abubuwan da ya faɗa. Qur'ani in kuna rike da shi ba za ku bace ba. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi wahayyar da da rayuwar shi ta sabai sun zo ganin shi bai da lafiya sai ya ce musu ku kawo abun rubutu. Zan rubuta muku abin da in kun na rubuta muku ba za ku bace ba har abada. kuma shi ke ce masu fa ku yi riko da qur'ani in ku rike shi da sunna ta ba za ku bace ba har abada sai kuma gashi ajalin ajali ya zo kuma ce ku zo rubuta muku wani abu in na rubuta ba za ku bace ba har abada mafumin wannan maganan mafumin shi ma'ana shi kenan shi littafin da sunnan kenan su kadai ba za iya tsare musulmi ba har abada kenan ko ba shi bane mafhumi sai Umar radiyallahu anhu daman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi da yawa ma ra'ayin shi kan zo daidai da wahayi tun kafin hawaye ya zo ra'ayin shi na zuwa daidai ya kasance lau kana fi hadhihi al-umma muhaddath mutumin da ake wa wahayi to da ya kasance Umar ne nan take sai ya gane ciwon shi ne yayi yawa babin ciwo sannan kuma kwaɗayin kar al'umman nan ta bace ya haɗu da ciwo tsananin ciwo shi sai wannan magana a wannan mawqif Umar ya hana a kawo wannan takaddar ya ce a lokacin ya ce littafin Allah ya ishe mu wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam a kawo abu ya ce a'a littafin Allah ya ishe mu domin ya fahimci duk shekarun nan da suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam da wahayin da abin da yake faɗa cewa littafin Allah ya ishe mu ta yaushe kuma yau za a rubuta abu a kan takarda da shi zai shirya da mu Umar ya hana kuma har yau da nake muku magana ta hannu radiyallahu anhu ta hannu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji sauki ya fito ya wa'azi na ƙarshe don bai faɗi wannan maganan ba sannan ya koma Allah ya karbi abin shi shin akwai wannan magana shin Umar bai gaskiya ba rashin lafiya kun ga matsayin mutumin Umar da an yi wannan rubutu da an buɗe wani babi shikenan Kur'ani, gaba ɗaya ka gaba ɗaya da wahalar da aka yi da komai daga saukon shi daga sama samawa duka ya rushe sai takarda kuma takardar nan kowa zai ce ya ga annabi ga wata takarda sabuwa ta zo me yake musulunci tauhidi ma zai bace yanzu duk da littafi duk da sunnan har yanzu dinnan mutum musulmi ya fito ya ce wane ma shi ma Allah ne wane ma shi ma Allah ne wane ma shi ma Allah ne to balle inda babu su saboda haka ba karamin rahama Allah ya muna da tsare wannan littafi ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbai na abin da nake nufi Ga shi dai an ruwaito wannan buhari ya ruwaito shi muslim ya ruwaito shi ba mai shakka cikin masu shakka to annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi a rubuta abu umar cikin sahabbai ya ga a bai dace ba zai ya soke ya soke shari'a ya soke qur'ani umar ya ce ba za a yi ba kuma ba a yi ba to in har manzo Allah da bakin shi da ran shi sallallahu alaihi wasallam yace ayi abu sai aka ga ya saba ma shari'a la yuwafiqu shari'a sabai suka ce la shari'a za mu rike to yaushe bayan ya tafi wani ya ce ya mafalkin abin da ya saba ma shari'a kuma rike kun gane inda ya saba ma shari'a kuma gashi gaban sahabbai abu gashi kwararo ya saba ma shari'a suka ce a'a to balle bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wani yazo ya ce ga abu kuma ya saba shari'a bi kun gane abu saboda ka al aqidatu sahiha bi muwafaqat min muwafaqat shari'a wannan shine jawabin dakta babu ko shakka wannan jawabi cike yake da kurakurai manya-manya masu girma abu na farko dai wannan hadisi da dakta ya ambata gaskiya ne imamu ahmad da imamu bukhari da muslim da wasu su ma daga cikin malaman hadisi sun fitar da shi a cikin littattafansu hadisi ne ingantacce kamar yadda na ambata a baya imam bukhari ya rawaito wannan hadisi a wurare daban-daban daga ciki akwai hadisi mai lamba 114 imam muslim ya rawaice shi a hadisi mai lamba 1637 imam bukhari ya sake rawaita shi hadisi mai lamba 3168 da ɗari da da da dubu hudu hudu talatin ɗaya. hakanan imam muslim ya rawaice shi hadisi na 1637 kamar yadda na ambata imam ahmad cikin bugun mm, ah, mu'assasatul risala shine hadisi na 1935 duka hadisin ya zo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda gaba daya abinda hadisin yake faɗa kamar yadda dakta ya koro manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarci a kame littafi da ya rubutu a lokacin bai da lafiya sahabban da suke gurin wata riwaya kamar da na ambata sayyidina Umar yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ciwo yi matsanani dan haka akwai littafin Allah ya wadatar mana a wata riwaya suka ce malahu a hajara istafamu suka ce me ya faru ne wannan magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi ko rashin lafiya ne tsanani istafhamu ku sake tambayar shi dai mu sake kokarin mu fahimci me manzon Allah yake nufi wannan riwaya tana cikin bukhari a 1168 da muslim 1637 da da musnad na Imam ahmad 1935 da haka da manzo Allah ji suna faɗa haka yace zaruni ku kyale ni fallazi ana fihi khairun abinda nake ciki yafi alkhairi min mata mimma tad'unani ilai kan abinda kuke kira na zuwa gare shi a wannan riwaya manzan Allah sai umarni da abubuwa guda uku abu na farko ce a fitar da mushrikai daga jazirar larabawa abu na biyu ya ce mutanen da suke zuwa baki da suke zuwa irin abinda da manzan Allah yake musu a musu abu na uku mai riwaya ya ce ko dai manzan Allah ya shiru ko kuma ya faɗa amma shi ya manta sufiyan ɗaya daga cikin masu riwaya hadisi ya ce wannan ɗaya ne daga cikin maganan masu riwaya ma'ana abu na uku mai riwaya yake cewa ko dai manzan Allah ya shiru bai faɗa ba ko kuma shi ya manta bai ji mai manzan Allah ya ce ba ko ya manta abinda da manzan Allah ya faɗa a wata riwaya ta Imam al-Bukhari hadisi na 1432 lokacin da manzo Allah ya ce a ka littafin sai wasu cikin sahabbai faqala ba'dhum sai wasu suka ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qad ghalabahu al-waja manzon Allah ciwo yayi mai tsanani wa indakum al-Qur'an akwai Qur'ani a wajen ku hasbuna kitabullah kuma littafin Allah ya isan mana a wannan riwaya fakhtalafa ahlul baiti sai wannan mutanen wannan gidan ahlul baiti suka yi sabani shine wannan malamai suka ce ya nuna kenan a gidan a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake zaune a yake kwance bai da lafiya a wannan waje lokacin da ya ce a kame wannan littafi akwai manya-manyan sahabbai kuma akwai ahlu baiti rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa a wajen da haka suka yi sabani wasu suka ce a kawo wasu suna cewa a'a kada a kawo wannan sautin su ya daga manzon Allah ya ce su tashi wannan a takaice shine wannan hadisi da dakta ya ambata malamai sun yi sharhin wannan hadisi a cikin littattafansu musamman kada mu manta cewa waɗannan littattafai na hadisi sahihul bukhari da sahihu muslim da muslim na imamu ahmad da sauran manya-manyan littattafan hadisi littattafai ne da sun haura shekara dubu da rubutawa kuma babu bana zaton akwai wasu littattafai da malamai suke suka karanta su karantawa ta kwakwafi ta bi daki-daki da maimaitawa a lokuta daban-daban irin waɗannan littafai na hadisi. Dukkan ƙungiyoyin da ake da su na musulunci suna karanta wannan littafi, hatta shi'a suna karanta waɗannan littattafai don su ƙwaƙula wasu abubuwan da suke ganin za su yi itiradi za su bijiro wa ahlus sunna da su a matsayin ƙalubale. Balantana kuma waɗanda suke malamai na sunna. Da haka littattafai ne da yake an karanta su an san abin da suke ciki malamai sun yi sharhin waɗannan hadisai da mutum ya koma zai ga sharhin da malamai suka yi wannan hadisi sharhi ne na ilimi babu suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama a ciki ko suka ga sayyidina umar ko suka daga wani daga, wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na so a ce dakta ya koma zuwa ga waɗannan sharhi da malamai suka yi ya ɗauki kamar fathul bari ya ɗauki sharhin muslim na imamun nawawi da kowa ma'alimus sunan na imamul khattabi da sauran bayanai da malamai suka yi da ya koma akan wannan hadisi babu shakka ba zai fada cikin waɗannan kurakurai waɗanda suke munana ba da farko dakta yana cewa shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi yake ce musu ku yi riko da alkur'ani in kun riƙe shi da sunnata ba za ku bata ba har abada sai kuma gashi ajali ya zo kuma ya ce ku zo in rubuta muku wani abu in na rubuta ba za ku bace ba har abada mafhumin wannan magana ma'anar magana kenan shi littafin da sunnar kenan su kadai ba za su iya tsare musulmi ba har abada haka dakta ya faɗa na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana wasiya da rike alqur'ani da sunna wannan ma shine abin da alqur'ani ya zo da shi Allah yana cewa ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر wa خير وأحسن a cikin wannan aya ubangiji Allah madaukakin sarki ya kira muminai ya umarci su yi da'a ga Allah su yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam Allah ya ce idan kuka yi jayayya sannan Allah ya ce su yi biyayya ga shugabanni Allah ya ce idan kuka yi jayayya cikin wani abu kuma yadda shi ila Allah war zuwa ga Allah da manzan Allah malamai suka ce mai da shi zuwa ga Allah shine mai da shi zuwa ga littafin Allah mai da shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama shine mai da shi zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan malamai suka ce da babu shiriya a cikin waɗannan gurare da Allah ya ce mu koma da Allah ba zai umarce mu koma zuwa gare su ba da haka alqur'ani ma ya nuna a koma zuwa ga alqur'ani da sunna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa da haka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ku min littafi in rubuta muku wani littafi da ba za ku ɓace ba bayansa wannan ba yana nufin manzon Allah zai rubuta abin da ya saba alkur'ani da sunna ba baya nufin haka har abada ta yaya haka zai kasance alhali manzon Allah shi yazo zo da shari'a shi yazo da alkur'ani shi yazo da sunna shine wanda baya baya magana kan san zuciya in huwa illa wahyin yuha da abin da manzon Allah zai faɗa wahayi ne da haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta abin da ya nufin ya rubuta da ba zai rubuta abin da ya saba alkur'ani da sunna ba bal abin da zai rubuta din ma yana cikin abin da aka umarce mu koma zuwa gare shi ina mamaki irin wannan fahimta ta dakta Allah madaukakin sarki ya dawo da shi zuwa ga turbar gaskiya ta yaya zai fahimci cewa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai rubuta ya saba abin da yake alkur'ani da sunna alhali mun riga mun san cewa abin da manzon Allah ya faɗa da abin da manzan Allah ya aikata da abin da manzan Allah ya tabbatar da shi shi ne sunna da haka ta yi aka yi abin da manzan Allah zai rubuta a wannan lokacin shi kuma ya aka ya fita daga cikin sunna wanda da manzan Allah ya rubuta shi wannan abin sunna ne bai saba abin da manzan Allah yake umarci ba na mu riƙe alkur'ani da sunna da haka wannan magana babu shakka kuskure ne mai girma dakta ya fahimci cewa manzan Allah zai rubuta wani abu da ya saba shari'a dakta ya ci gaba da cewa sai sayyidina Umar nan tage gane ciwon sa yayi yawa zafin ciwo sannan kuma kwaɗayin kar al'umman nan ta ɓace ya hadu da tsananin ciwo shi yasa sai yi wannan maganar ya ci gaba da cewa a wannan mawkifi Umar ya hana a kawo wannan takarda lokacin ya ce littafin Allah ya ishe mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a kawo abu Umar ya ce a'a littafin Allah ya ishe mu dakta ya ci gaba da cewa domin ya fahimci duk shekarun nan da suka yi annabi sallallahu alaihi wasallama da wahayin abin da yake faɗa cewa littafin Allah ya ishe mu to yaushe ne kuma za a rubuta wani takarda wani abu akan takarda shi zai shiryar da mu da haka dakta ya ce Umar ya hana kuma har yau da nake muku magana ta hannu haka dakta ya faɗa to anan kamar yadda na ambata a baya malamai sun yi saɓani su waye ma tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a wajen wannan rashin lafiya kamar yadda riwaya ta nuna manya-manyan sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallama da da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam su ne tare da manzon Allah to ba zan koma kan magana sayyidina Umar ko kan waye suka faɗa ba ko waye wannan magana wannan wani majali ne daban amma abinda nake so in yi magana a nan kuskuren dakta ta cewa sayyidina Umar ya fahimci cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai rubuta wani abu da zai saba shari'a domin dakta yana cewa domin ya fahimci duk shekarun nan da suka yi da annabi da wahayin abin da yake faɗa cewa littafin Allah ya ishe mu to yashe kuma yau za a rubuta wani abu akan takarda shi zai shirya da mu ma'ana dakta yana nufin sai jina Umar Allah ya kara masa yarda ya fahimci cewa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai rubuta wani abu ne da ya saba wa alkur'ani da sunna dan haka sai jina Umar yayi wannan magana ce littafin Allah ya ishe mu babu shakka wannan kuskure ne sayyidina Umar bai fahimci haka ba domin sayyidina Umar ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya sabawa alqur'ani da sunna ya san manzon Allah baya sabawa abin da yace yi, abin da yayi umarni da shi ne riko da alqur'ani da sunna sayyidina Umar ya tsaya wannan matsayi ne dan ya san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rashin sa ba rashin lafiyar irin kowa daga cikin mu bane kamar yadda ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallama Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah yana cewa inni oak kama yu'aku rajulani minkum ina rashin lafiya irin rashin lafiyar da mutane biyu daga cikin ku suke ma'ana rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba irin rashin lafiya bace ta kwamon mutane ta gama garin mutane sayyidina Umar ya san irin wannan ya san yadda rashin lafiyar manzon Allah take na Aisha Allah ya kara mata yarda kamar yadda Bukhari da Muslim suka rawaito tana cewa ma ra'aitu ahadan ashadda alaihi alwaja min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tace ban ga wanda cuta take mai tsanani ba irin manzon Allah sallallahu alaihi rashin lafiya to wannan yasa sayyidina Umar da yaji manzon Allah na waccan magana sai ya ce ghalabahul waja shi yana ganin ciwo ne wa manzon Allah tsanani shi yasa sai da Umar yayi wannan magana bai wannan magana bane dan ya fahimci sai manzon Allah zai rubuta wani abu da ya saba alqur'ani Imam al-Khattabi rahimahullahu ta'ala yana cewa lam yatawahham Umar al-ghalata fi ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yuridu kitabata sayyidina Umar bai fahimci kuskure ba cikin abin da manzo Allah yake so ya rubuta bal imtina'uhu mahmulun ala annahu lamma ra'a ma huwa fihi min al-karib wa hudur al-maut khashiya an yajid al-munafiquna sabilan ila at-ta'n fi ma yaktubuhu wa ila hamlihi ala tilka وإلى حمله على تلك الحالة التي جرت العادة فيها بوقوع بعض ما يخالف الاتفاق فكان ذلك سبب توقف عمر لا أنه تعمد مخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا جواز وقوع, وقوع الغلط عليه هاشا وكلا الله أكبر كدوب إمام الخطابي yana cewa sayyidina Umar bai fahimci manzan Allah sallallahu alaihi zai yi kuskure cikin abin da zai rubuta ba a'a abin da yasa sayyidina Umar ya ce littafin Allah ya wadatar mana ya ga irin halin da manzon Allah yake ciki ne na tsanani ga alamar mutuwa ma'ana barin duniya sannan ya ji tsoron kada munafikai su samu damar suka ga abin da manzan Allah zai rubuta domin al'ada ta gudana cewa mutumin da yake cikin irin wannan yanayi zai iya yin wani abin da ya saba da haka wannan sa sai jina umar ya ce littafin Allah ya ishe mu ba wai yana nufin dan ya saba annabi ba la annahu ta'ammada mukhalafata qawlin nabi ba wai yayi bane da gangan dan ya saba fadar annabi sallallahu alaihi wasallama cewa aka littafi rubuta wala jawaza wuqu'il ghalati alai ba kuma yana nufin dan manzo Allah zai rubuta kuskure ba kamar yadda dakta yake fada hasha wa Imamul al-khattabi ce wannan ba zai yi ba wannan magana ka duba fathul bari juz'i na 8 shafi na 133 haka nan fadin sayyidina umar da ya yace hasbuna kitabullah littafin Allah ya ishe mu ba wai dan ya fahimci annabi sallallahu alaihi wasallama zai saba wa alqur'ani bane a'a abin da yake nufi abin da yasa ya faɗi wannan idan muka kalli maganar akasin ma abin da shi dakta yake faɗa ne domin sayyidina Umar da yace littafin Allah ya ishe mu abin da yake nuna sayyidina Umar ya san duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai rubuta to ba zai saba alqur'ani ba qur'ani ya zo da abu yayi bayanin komai da komai da haka sai yake ganin ba buƙatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan yanayi cikin wannan hali da manzon Allah yake ciki ya wahala kanshi wajen rubuta wani abu alhali alqur'ani ya kunshi wannan abu kaga sabanin abin da shi dakta yake faɗa kenan sayyidina Umar abin da ya fahimta alqur'ani ya tattaro duk abin da manzon Allah yake so ya bayani wannan shine abinda manya-manyan malamai kafaffu a ilimi duniya ilimi ta sallama musu da ilimi suka fahimta imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala yana cewa amma kalamu umar radiyallahu anhu faqad ittafaqa al-ulama'u al-mutakallimuna fi sharh al-hadisi على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره لأنه خشي أن يكتب صلى الله عليه وسلم أمورا ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها فقال عمر حسبنا كتاب الله لقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم فعلم أن الله تعالى أكمل دينه فعمن الضلال على الأمة وأراد الترفيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر wannan shine bayanin malamai arrasikhuna fil ilm إمام nawawi ce fadin sayyidina umar cewa littafin Allah ya ya isan mana ce malamai wanda suke magana akan wannan hadisi sun ittifaki ranar fikihun sai jina Umar da falalarsa da hangen nesarsa domin me ya ji tsoro kada manzo Allah ya rubuta wasu lamura da za su gaza bin su da za su gasa aikatawa sai uku ta kama su saboda waɗannan abuwa an riga an faɗe su ba ijtihadi a ciki shi yasa sai jina Umar sai ce littafin Allah ya wadatar saboda Allah ya ce ban bar komai a cikin Alkur'ani ba sannan Allah ya ce na cika muku addini da haka sayyidina Umar ya gane addini ya riga ya cika al'umma ba za ta bace ba da haka sai yake so ya rangwata wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da haka wacce magana ta dakta babu shakka kuskure ce ina fatan dakta zai duba ya dawo kan abin da yake daidai dakta ya ce sayyidina Umar ya hana kuma har yau da nake muku magana ta hannu subhanallah wannan kuskure ne babba annabi sallallahu alaihi wasallama bai fasa rubutu ba saboda maganar Umar ko saboda magana wani daga cikin sahabbai bal wannan abin da datta ya faɗa suka ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta yaya Allah zai umarce shi da isar da abu sannan ya bari saboda sayyidina Umar yi magana manzon Allah ba zai haka ba sallallahu alaihi wasallam sannan suka ne ga sayyidina Umar ta yaya Allah zai ce manzon Allah ya bi sayyidina Umar ya hana shi abinda malamai suka faɗa cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar yin rubutu ne saboda wasu al'amura wasu malamai suka ce abinda manzo Allah yake so ya rubuta wani abu ne da yake ba na wajibi ba ma'ana ba wajibi ba ne Allah ya ɗora masa ya rubuta wannan abu domin da wajibi ne aka ce ya rubuta da manzan Allah ba zai fasa rubuta ba ko me za a yi da waɗanda suka hana manzan Allah ya rubuta sai Allah ya musu uku ba da kuma manzan Allah sai ya faɗa ko ta halin kaka ko ta lafazi ne kamar yadda manzan Allah mun ji a riwaya Imam Bukhari a lokacin sai ya umarni na abubuwa guda uku kun ga da yake waɗannan abuwa akwai buƙatar ya nana ta ya faɗa sai manzon Allah ya faɗa da haka in ka duba fathul bari juz'i na 8 shafi na ɗariyar talatin da ga wannan bayani Sheikhul islam ibn Taymiyyah ta rahimahullahu ta'ala yace ce falau kana ma yaktubuhu fil kitabi mimma yajibu bayanuhu wa kitabatuhu lakana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yubayyinuhu wa yaktubuhu ولا يلتفت إلى قول أحد فإنه أطوأ الخلق له وعلم أنه لما ترك الكتاب لم يكن الكتاب واجبا ولا كان فيه من الدين ما تجب كتابته حينئذ إذ لو وجب لفعله شيخ الإسلام يقول شوى أبن من ذا الله صلى الله عليه وسلم ذي ربوتا لا أبني دي وجب أي بياني كما للي أربوتا تنا من ذا الله سيا يا ربوتا من ذا الله بذي جويا كما كان ونبا باون وندي إسيحنا من ذا الله يفدأ بند الله يشي يفدأ kyale wadda manzo Allah ya bai rubuta ba sai a gane cewa abin ba na wajibi ba ne kuma baya cikin abin da yake wajibi a rubuta a lokacin dan da wajibi ne da sai manzo Allah ya rubuta haka shekul Islam ya faɗa cikin Minhajus Sunna abu na biyu suka ce a'a tayyuma abin da ya sa manzo Allah ya bar rubutu din waɗannan abubuwa da ya faɗa a waccan riwaya wadda muka ambata ta Imam Bukhari riwaya ta 3168 da 4431 da riwaya da ke cikin muslim 1637 da riwaya da ke cikin muslim na imamu ahmad 1935 a cikin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zaruni ku kyale ni fallazi ana fihi khairun mimma tad'unani ilai abin da nake ciki ya fi abin da kuke kira na zuwa gare shi fa amarahum bi salasin sai manza Allah umarce su da abubuwa guda uku yace ku fitar da mushrikai daga jaziran larabawa sannan waɗannan baƙi da suke zuwa ku yi musu irin abin da na kasance ina musu abu na uku mai riwaya ya ce ko dai manzan Allah ya shiru ko kuma shi ya manta suka ce to wannan abuwa kila su manzan Allah ya nufin rubuta dan haka ya fasa rubuta saboda ya riga ya faɗe su Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala abu na uku yana cewa manzan Allah ya yi nufin ya rubutu da ya ga akwai maslaha an masa wahayi daga baya kuma ya ga maslaha shine ya bar rubutun saboda an masa wahayi da haka da haka umarninsa na farko sai ya zama ya shafe umarninsa na biyu wa yansakhu zalika al-amra al barin rubutawar sai shafe magana cewa zai rubuta abu na hudu suka ce wala Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar rubutun ne tunda ya ga sun yi sabanin sai gane ko da ya rubuta ma sabanin ba zai tafi ba da haka ba fa'ida sai manzan Allah ya bar wannan rubutu kuma a wata riwaya ce wa ya aballahu wal mu'minuna illa ababakar wannan shine abin da malami suka ambata amma manzo Allah ba wai ya ya bane dan sayyidina Umar ya hana da haka kuskure ne abin da dakta yake cewa sayyidina Umar ya hana kuma ya hanu sayyidina Umar bai hana manzan Allah ya isar da abin da Allah ya dora masa ba Manzan Allah ya bari ne ba dan sayyidina Umar ya hana shi ba dakta ya ci gaba da cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji sauki ya fita yayi wa'azi na ƙarshe duk bai faɗi wannan maganar ba sannan ya koma Allah ya karɓa abin shi shin akwai wannan maganar wanda suke wurin masu saurare suka ce babu wannan ma kuskure ne waye ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa abin da ya nufin ya rubuta ba kamar yadda na ambata a ba akwai ruwayoyi sahihai ingantattu da suke nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ya faɗi abin da aka umarce shi na sako malamai sun ma yi sabani kan me yayi abin da yake so ya rubuta din wanda suke ganin shi ne ya faɗa a wasu ruwayoyin saboda akwai ruwayoyin da suka nuna manzo Allah ya wasu bayanai irin wannan yanayi din wasu ka ce yana so ya faɗi sunan khalifofi ne bayan shi kada a samu saɓani game da Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala ya faɗa idan mun koma riwayar eh, eh, Imam ah, Muslim da ke cikin sahih Muslim daga Nana Aisha Allah ya kara mata yarda tana gwada haka dan manzo Allah ya ce id'i li abaki wa akhaki ce wa Nana Aisha kira mun babanki da dan uwanki hatta aktuba kitaban har in rubuta muku wani littafi ki kira mun su zan rubuta musu wani littafi in ba su fa inni akhafu an yatamanna mutamannin ina jin tsoron kada wani mai buri ya zo ya buri wa ya qulu qa'il wani ya zo ya ce kaza wani ya ce kaza manzo Allah ce wa ya aballahu wal mu'minuna illa ababakar ina na Aisha kalima Allah da mu'mini za su ki kowa sai sayyidina Abubakar haka wannan riwaya ta fito da abin fili manzo Allah ya ce a kawo ya rubutu daga baya ce a bari ma wa ya aballahu wal mu'minuna illa ababakar shi yasa su malami suka ce abinda zai rubuta kenan a wancan hadisi wasu suka ce a zai rubuta manya-manyan al'amuran addini ne a takaice don ya ɗauki saɓani a samu ittifaki kamar yadda imamun nau ya faɗa cikin shirin sahihi muslim da haka maganar dakta cewa manzan Allah bai faɗa ba har ya bar duniya wannan kuskure ne dakta ce shin Umar bai yi gaskiya ba rashin lafiya da an yi wannan rubutu da an buɗe wani babi shikenan Qur'ani gaba ɗaya kakab gaba ɗaya da wahalar da aka yi ya koma daga sakkowarsa daga saba samawa duka ya rushe sai takarda kuma takardar kowa zai ce ya ga takarda ta zo to me ya rage a musulunci tauhidi ma zai bace subhanallah subhanallah wannan abin da da gaske wannan abin da dakta yake kudircewa kenan dangane da annabi sallallahu alaihi wasallama da ya rubuta abin da ya rubuta da ya bude wata kofa abin da yake kudircewa kenan yana rufin rubutun da manzo Allah zai fitina ce da ya rubuta kofa ya bude da ya rushe alqur'ani wannan magana ce mai muni wajibi ne akan dakta ya tobe ya koma zuwa ga Allah ta yaya manzon Allah zai rubuta abin da zai rushe musulunci ta yaya manzon Allah zai rubuta abin da zai rushe musulunci wani irin yanayi manzon Allah ya shiga da har zai rubuta abu har a ce da ya rubuta da ya rushe alqur'ani subhanaka subhanallah subhanallah Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala abin da yasa nake ambatan malamai dan mu ji cewa malamai sai maganganu kan wannan hadisi ba wani hadisi bane da malamai ba san shi ba ba su ce komai akai ba imamu nau na cewa ilam annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ma'asumun a ƙarƙashin wannan hadisi imamu nau yake wannan magana cikin sharhi sahih muslim yace ka sani wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya kare shi daga yin ƙarya wa min taghayyiri shay'in min al-ahkam ash-shar'iyya Allah ya kare shi da canza wani abu na hukunce hukuncen addini fi hali sihhatihi wa hali maradi yana halin kalau ko yana halin rashin lafiya manzo Allah ba zai canza addini ba wa ma'sumin min tarki bayani ma umira bi bayanihi Allah ya kare shi ba zai bar bayanin abin da aka ce bayani ba wa tablighi ma aujaba Allah alaihi tabligha haka nan ba zai kisar da abinda Allah ya ce isar ba amma abin takaici dakta bai tsaya nan ba sai ya kara wa kwaban ruwa Allah madaukakin sarki ya sa ya dawo zuwa gaskiya sai ke gashi an rawaito wannan Buhari ya rawaito shi ba mai shakka cikin masu shakka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi ya rubuta abu umar cikin sahabbai ya ga bai dace ba ya soke shari'a ya soke alqur'ani subhanallah abinda manzo Allah zai rubuta ne soke shari'a abinda manzo Allah zai rubuta ne soke alqur'ani subhanallah dakta ce umar ya ce ba za a yi ba kuma ba a yi ba to in har manzo Allah ya ce zai yi abu sai aka ga ya saba wa shari'a waye zai ga abin ya saba shari'a a hunaka nabiyyun ba'da nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dakta akwai wani annabi ne bayan manzan Allah babu wani annabi bayan manzan Allah to waye zai ga abin ya saba shari'a manzan Allah ya ce zai abu ne ce abin ya saba shari'a har dakta na ce fi yuwafiqu shari'a sahabbai suka ce la shari'ar za mu rike inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani na cikin manya manyan mafi munin kurakurai wanda duk mutum in ya ji wannan hankalinsa zai tashi yana cikin mafi munin kuskure ce manzo Allah zai rubuta abin da ya saba shari'a ce manzo Allah zai rubuta abin da ya saba shari'a zai soke alqur'ani ba annabi bane sallallahu alaihi wasallama Allah ya kare shi ashe ba mu karanta ba a hadisai da sira irin abuwa da suka faru Allah ya kare annabi sallallahu alaihi wasallama annabin a kashe annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kare shi har ya isar da wannan sako kissar ba yahudiya da ta ba manzon Allah nama da guba a ciki sananniya ce ga wanda suka karanta sira annabin da Allah ya kare ya ba shi kariya Allah a cikin alkur'ani ya gaya mana cewa walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil da annabi zai faɗi wata magana dangane da mu wadda ba ta gaskiya ba Allah ce la akhazna minhu bil yamin da mun kama shi da dama da mun kama shi da ƙarfi sun malakata ana min hulwatin da mun yanke masa wannan jijiya da take da alaka da zuciya wadda an yanke ta mutum yake mutuwa Allah ce fa ma minkum min ahadin anhu hajizin babu wanda daga cikin ku da zai kare shi Ibn Kasir karkashin tafsirin wannan aya yake cewa wal ma'ana fi haza. ma'anar wannan aya bal huwa sadiqun barrun rashidun manzon Allah mai gaskiya ne manzon Allah mai biyayya ne ga Allah manzon Allah shiryayye ne لأن الله عز وجل مقرر له ما يبلغه عنه domin Allah yana tabbatar da abin da Allah yake isarwa duk abin da manzon Allah ya isar Allah ya tabbatar haka ne wa mu'ayyidun lahu bil mu'jizati bahirat Allah yana karfafa shi da mu'jizozi manya manya wa dilalat al qati'at da dalilai yankakku shi yasa manzon Allah duk abin da zai faɗa gaskiya ne to ya zai zo kuma daga ba a ce wai in ya rubuta abu da ya soke shari'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina fata dakta zai duba waɗannan maganganu ya dawo zuwa ga abin da yake na gaskiya komawa gaskiya ɗaukaka ce da daraja kamar yadda na faɗa magabata na ƙwarai sun kasance suna koma gaskiya a duk lokacin da ta bayyana gare su sannan duk da cewa na san dakta gabai yake da ni a shekaru amma nan ba zai hana in ja hankalinsa zuwa ga komawa littattafan malamai ba yayin da zai magana akan kowace irin kadiya ya tuna cewa ilimi kamar ƙasa yake al'ilmu katturab kamar da imam zahabi yake faɗa mufarraqun bayan al'umma. Allah ya rabu ilimi cikin al'umma abinda yake zaton ka sani wani ya fi ka sani abinda baka sani ba wani ya sani da haka waɗanda suke sauraron dakta da ma duk wani malami da yake da'awa akwai ɗaliban ilimi a cikin su masu yawa akwai malamai wanda za su iya komawa su karanta su yi muraja'a da haka a duk lokacin da malami ya zo yana karantarwa ya daina kallon iya wanda suke gaban shi amana ce ya ɗauko kuma ya isar da ita kamar yadda Allah ya umarni abin da bai sani ba kada ya shiga ciki ya tsaya abin da ya sani kuma ina fatan dakta zai koma ya duba na san ya riga ya sani cewa hankali yana da iyaka bai dace ga mutum ya dinga dogara akan hankalinsa ba wajen sanin dukkan komai alkur'ani ya fi ƙarfin mutum ya ce kurin hankalinsa takaitacce da shi zai wadatu da shi alhamdulillah addinin mu addini ne da yake Allah ya kare shi saboda ya kare mabubbugan shi alkur'ani da sunna kararru ne Allah ya kare su ana suka ana batanci amma har wayo ga suna nan kuma Allah ya ba su kariya da haka mai hankali yana tsayawa iya haddin shi baya bar wa hankalinsa ragama dan domin hankali shi kadai ba zai isa ya shiryar da mutum ba dole mutum yana buƙatar wahayi yana buƙatar bayanai sannan mutum kuma yana cika ne da waninsa mutum yana cika da wani waninsa dole sai mutum ya koma bayanan malamai hakanan wajibi ne akan dukkan malamai su ji tsoron Allah cikin abin da suke faɗa suke yada mutane su sani ɗaukaka tana ga Allah ɗaukaka tana ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakanan kuma muminai su ne suke da ɗaukaka kuma Allah maɗaukakin sarki baya ɗaukaka wanda ya bar addininsa baya ɗaukaka wanda ya ɓata addini ko ya ɓata mutane addini ubangiji Allah ya shiryar da mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon guje mata dan uwanku a musulunci muhammad Rabi'a Umar Musa rijiyar lemu a yau biyu ga watan Jumadal Ula shekara ta 1440 wanda ya zo daidai da takwas ga watan ɗaya 2019 Anan nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك